Tun lokacin da bayani da kuma hotuna na kisan Usman Buda suka bayyana a kafar sada zumunta ta Facebook bayanai ke ci gaba da yaduwa inda wasu jama'a musamman waɗanda suka san shi kuma suna mu'amala da shi ke shakku akan abin da aka ce yayi na ɓatanci ga fiyayyen halitta. Yusuf Muhammad amini ne kuma makwabci ga marigayin. Ni makusanci ne nake makwabci ne nake sannan duk wasu karance-karance na addini tare muke mutum ne wanda yake da aƙida ta kwarai wannan magana an kirkira mishi an jingina mishi ne ba a kan gaskiya ba kuma na san shi akan yana da aƙida mai kyau sannan har sallah shi na bamu masallacin mu na shiyan mu na unguwa yanzu haka ga mana kwanne police station an ce wai to mun rubu an ba da statement to daga nan kuma an ka ce an kai gawar tashi matuwari to sai dai a can mahotar sokoto inda abin ya faru jama'a sun tabbatar da cewa Usman Buda ya yi ɓatanci ga feyen halitta. Abu ya taba annabi bai kai lafiya a bane kai. Inda ya suka nan nan wurin na Allah ya mutu. Sai wata magana na Allah ya kashe shi. To dai muna aiki kawai mun ga cewa mutane duwatsu ɗaya kawai aka ta jehowa sai mun nice shan mika haura sai aka ce wani ne kawai wani ya zagi annabi daga nan kawai sai mutane duwatsu ko ina duwatsu aka je tare da rabi zuwa goma da muka ji hayaniya na tana tashi sai muka ji ana kuwa ana kuwa ana mina lahiya lahiya na wani na ya ɓaci ga ma'aiki to mun ka ce a miƙa an kai to sai gaskiya mutanen mu shugabannin mahota sun iya kokarin su na ganin sun bashi kaɗaya to abin ya kafin su an kai an kai to daga ƙarshe dai aka kai shi an ka ɓoye to shi kasa ajali in yayi babu mahani sai a mutu daga ƙarshe dai ana tunanin kowa ana cin mutane an sai an sai sai ga shi ɗaya shi ƙura gudu ya hito sai mutane kawai sun ka haushi rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta ce ta yi kokarin kubatar da shi a lokacin da lamarin ya faru kuma ta karɓe sa da rayuwa ta kai shi asibiti sai dai daga baya rai yayi yi halinsa. Eh, an samu blasphemy yake ce mai kuma but eh, Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta fitar da wani bayani mai kira ga jama'a da a zauna lafiya. Abubakar Bawa shine mai magana da yawun gwamnan Sokoto. bisa ga shi wannan al'amarin da ya faru mai girma gwamna a cikin sanar da muka fita ya bukaci al'ummaci a sokoto cewa su zauna lafiya dama an san mutanen sokoto sun zama lafiya mutanen sokoto mutane ne masu bin doka da oda masu kuma sun zama lafiya kar ka manta jihar sokoto eh, kusan muna iya tinkawo a duk samu ce mu ne jiha mafi zaman lafiya a duk ƙasa. Bayanin da gwamnatin ta fitar kuma ta yi kashe ga jama'a da a daina ɗaukar doka da hannu. Yanzu dai dangin mamacin na cike da alhini da kuma juyayi akan abin da ya samu dan uwan nasu wanda aka zarga da yan ɓatanci ga fayin halatta kuma nan take aka kashe shi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.